da sauki na ga karshen labaran nan gashi an same sa don haka ba tare da bata lokaci ba za mu ci gaba daga inda muka dakata kwanakin baya a kuma kashi na hamsin da uku to mu shige na da hudu kai tsaye wannan tunanin yasa ta jima zaune a wurin ba ta iya motsawa ba a karshe har bacci ya dan fara daukar ta daga zaune sannan ta kara matsawa kan gadon tana aje wayarta a gefarta ta zauna a tsakiya sosai sannan ta shiga karanta a tu'o'in bacci sannan ta gyara ta kwanta ta kara rufe jikinta da gelanta tana kwantawa wayar ta fara vibration sai da ta tashi zaune sannan ta ɗauki wayar ganin Khalid ya sa ta murmusawa ta danna oke tare da ɗaurawa a kunne shiru ya ratsa na tsawon wasu sakwanni saboda a cikin su babu wanda ya ce uffan Khalid da ya gama kufula a asali ya tanzura ya haukace ya gigice ya shiga tunanin me yasa da Nejo za ta masa haka a dakile ce kina ina gimtse dariyar ta yi a ɗan dake cike da shugaba ta amsa da bandi ina gidan abba fa duk da ta kai karshe amma tana direwa ya ce wai wani abba abban wa me ki da shi da nejo haukanki ya kai haka ne dama A ajiyar zuciya ta sauke a nutsai ta ce bandi ba ba hauka nake ba ni kawai ina so naga kun shirya da abban ku ne bandi a tsawace ce ke dakata kin san me yake faruwa ne ina abin da ya shafi ina abin da ya shafar miki kai a wannan lamarin duba fati ki ɗauko kafafunki ki ki fito daga gidan nan ni kuma zan zo na ɗauke ki yanzu kin ji na faɗa miki a ta amsa mishi da ka ya gure bandi a gaskiya ba yanzu zan dawo ba hasali ma kai ne zaka dawo nan da zama in har da gaske kana na? shiru yayi na wasu dakiku kafin ya sauke numfashi ya kira a tausashe da Fatima Zara a ita ma ta amsa da na'am ba alamar wasa yace ina daraja halitta amin ya ce ina daraja hatta da sunanki saboda ke ce wacce zuciyata take so ba na so ki gane waye Khalid da warwari haka ki bar was ki bar wasan nan ki dawo gida yanzu nan ita ma da ba alamar wasa ta ce ba zan iya ba amma ban ga amfanin tarayya ta da kai ba in har zan rayu da kai alhalin kana gaba kana gaba da mahaifinka mahaifi fa ai ina ga ya wuce gaban wasa a dake ya sake faɗin Fatima a dakile ta ce mm a kausashe ce amsa ɗaya nake son ji daga bakinki za ki zo ko ba za ki zo ba ba alamar wasa ita ma ta ce ni ma amsa ɗaya nake jira daga gare ka za ka zo nan mu rayu tare ko kuma za ka turo min da takardana ne zazzaro idanu yayi da karfi ya ce me takardar me sai da ta sa tafin hannunta ta rufe ta rufe bakinta saboda dariya sannan ta ce ta rabuwa mana numfashi ya sauke ya ce Allah Allah ya rubuta zaki ci gaba da zama a matsayin mai kunnuwa shi yasa kika faɗi wannan maganar a lokacin da muke nesa da juna sai kuma ya ce ki zauna a nan Ijo ai haka kike so ko to ki zauna a nan har abada nufin ki me na fara rayuwa da ke don haka har kin fara tunanin ba zan iya ba zan iya ba sai da ke ko fa yayi ya yanke kiran tare da cilla wayar akan gado yana komawa ya zauna warab Danejo kuma na ajiye wayar mikewa ta yi ta yi tsaye saboda jin rigar nan kamar tana takura ta saboda leshi ne akwai hana sukuni yadda ya kamata kofar ɗakin take kallo amma tana zage zip ɗin rigar sannu sannu har ta cire shi duka sabulin rigar ta yi ta sauka daidai kugunta, zira hannayenta ta yi ta baya ta ɓalle breast ɗinta kalar brazilian ta kalar purple a hankali ta cire hannayenta ta ajiye brace din kan gado juyawa ta yi ga baki ɗaya ta kai hannu kan gilanta don ta rufe kirjinta sannan ta gyara rigarta a daidai lokacin abdullahi na kallon komai da ke wakana a ɗakin dama kuma tuntuni aka ce ke faruwa komai da jauza'u ke yi yana kallonta dalilin da ya sa kenan yake son ganin sirrin sarau son ganin sirrin surkuwar shi daga sanda ta cire zip din har ta cire brazier a kage yake da ta juyo ya ga kirjinta ya bayanta da yake kallo farisol mai tarin tilin wadatar nama ya sa shi kama duka mazantakar shi da hannu yana lailayawa har tsima yake daga zaune yana neman faduwa daga kan kujerar limshe idanu yake yana lashe baki yana tattaunar labban shi a zuciyarsa kawai yake raya da idan ya samu dama zai latsa bayan danejo a zuciyar shi yake hango yadda idan ya samu dama a wannan shekarar zai murje yarinyar nan Allah mai hikima mai kuma yadda ya so haka kuma Allah idan har ya so bayansa da shari'a to babu wanda ya isa ya sake tabar da su kamar yadda ya zo ne a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya ce lallai mutum zai rinka aikata aiki irin na 'yan aljanna saura zira'i ɗaya tsakanin shi da aljanna sai a rufe laifin shi sai a rufe littafin shi sai kuma ya aikata aiki irin na 'yan wuta kuma sai ya shiga wannan wutar haka kuma mutum zai rinka aikata aiki irin na yan wuta saura zira'i ɗaya tsakanin shi da ita sai a rufe sai a yafe sai a rufe littafin shi sai ya rinka aikata aiki irin na yan aljanna kuma sai ya rinka kuma sai ya shiga aljannar hakan yasa dan mutum yana sabo ba hurumin bawa bane yanki masa hukunci da cewa shi dan wuta ne har ubangiji ma da ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce masa yayi ka musu wa'azi shine aikinka shiryar su kuma tana hannuna baka da ikon shiryar da kowa face wanda Allah ya nufa da shari'a danejo tana dab da za ta juyo kamar yaji ya ji tamkar wata guduma ta daki kansa da karfin bala'i kan shi ya sara tare da juyawa jikinsa ya ɗauki kirma kirmar bala'in da bai taɓa kwatanta shiga irinsa ba da sauri ya rinsa idanuwa tare da rufe na'urar da ke gabansa ya zabura ya miƙe tsaye yana haki kamar ya yi tseren gudu juyawa na'urar baya yayi ya bude ido a hankali yana kallon kofa a hankali ya fara sassauta numfashi da nutsuwarsa sannu sannu har ya dafe saitin zuciyarsa yana ayyana matar ɗana matar ɗan da na haifa ina lillahi wa ina ilaihi raji'un me kike so da ni ta gabas Rai ce ya juyo da ƙarfi ya sa hannu ya yi watsi da na'urar da ke gaban madubin, sannan ya damƙe hannun shi a hanzarce ya nufi inda maɓallar wuta take. Ya kashe wutar, sannan ya dawo kasan gado, ya zira hannu ya jawo wani farin kyalle, sannan ya miƙe tsaye gaban madubin. Ya sake komawa ya warware kyallen, ya rufe madubin, sannan ya faɗi wasu surkulle, kankace kwabo wata mummunar halitta mai siffar mace ta bayyana ita kanta fuskarta a matukar hausa ne da alamar tashin hankali a tare da ita cikin kakkausar murya ta ce ka gani ko ka ga abin da nake faɗa maka abdullahi na gaya maka ka yi nesa da yarinyar nan a cikin hankalinka amma baka saurare ni ba yanzu gashi dalilinta har kana neman ka a tsawace a gegece ya daga mata hannu ya ce dakata ta gabas zaro idanuwanta ta yi da ba su da kyan gani tana kallon shi kallon ta ido cikin ido ya ce me kike nufi da ni me kike so na zama matar ɗana ita kike neman jefa fitinanniyar sha'awarta a zuciyata ki saka ni na fara kallon tsaraicinta daga ƙarshe sai ki ce mun zan samu wata shahara ne amma idan na kawo miki maniyinta ko ita ki zaka yayi kamar zai yi kuka a sanye ya ce na gaji na gaji da wannan badala har ina za mu kai yaushe za mu dakata a gaskiya na gaji wata iriyar dariya ta kakkaɓe da ita kafin ta tsagaita ta ce wannan yarinyar idan har zaka ji abin da zan faɗa maka to ta dalilinta zaka kai matsayin da babu wanda ya isa ya ja da faɗarka Abdullahi hatta duniyar nan da muke ciki za ta numfasa ne kawai idan kana so wani kallo ya watsa mata mai kama da harara ya ce ta yaya idan kin bani garin magani na sadu da ita ko ko kuma na sadu da ita sannan na kawo miki maniyinta Dariya ta yi ta ce haka ne Abdullahi, shi yasa nake son mu'amala da kai saboda saurin fahimtarka. Harara mai sunan Harara ya galla mata ya ce na sani, dama haka zaki ce. Yau kin tabbatar min ke makaryaciya ce ta bugawa a jarida. Kafin yanzu yarinyar nan ce ce min kike na na raba ta da iyalina saboda ita za ta zama silar kawo baraka da rugujewa ta. Amma yanzu yanzu sai ki faɗa min kuma ita ce silar kare karfin iko na. to da wanne zan yarda kenan cike da san ya yarda da ita ta ce ba haka ba ne Abdullahi ka sake dakatar da ita ya ce ga na faɗa miki na gaji ba zan sake aikata wani abu don kin ce na aikata ba dukiyar da na tara ta isa haka ikon da na samu ya wadace ni tunda hatta da ƴaƴana ni nake faɗa masa hatta da yayana ni nake faɗa masa kuma ya ji, don haka na gaji a kausashe tare da masa wani mugun kallo ta ce amma ka san me bijire min yake nufi ko wani malalacin murmushi ya ce na sani zan tsiyace zan talauce watakila da karin ciwo a sama jinjina kai yana kallon ƙwayar idanuwanta ya ce na yarda ke ba Allah ba ce ba ba kuma zaki min abin da Allah bai rubuta min a kaddarata ba amma wallahi daga yau na daina bin duk wani umarnin ki tunda har kike neman saka min sha'awar matar dan da na haifa a cikina ba zan yarda na yi wannan lalacewar ba tare da su da na yi ma abin a bisa umarnin ki ya isa haka na samu dukiya da matsayi da kuma ikon da ko ina ake girmama ni sannan ake shakkar hada idanu da ni amma bai bani farin ciki ba bai kuma bani damar bai kuma bani kimar da iyalina za su kira ni da sunan abba ba Ci umar murmushi ta yi ta ce zan baka wani lokaci kai tunani. Na san yanzu ma tanzira ne kai ka je ka ɗauki barasarka ka kurɓa ba tare da ka rage mata zafi ba. Na san za ka ji komai ya daidaita. Kallanta ya yi yana jin kamar ya sha ko wuyanta sai dai ba dama. Hakan ya sa shi zura hannu ya fusgo gyalan ya yi cille da shi a tsakiyar ɗakin tare da damƙe hannayen shi ya durkushe a wurin a hankali ya dora hannun shi a kirji yana so sai inda zuciyar shi take yana yatsa na fuska sai kawai ya fashe da wani irin azababban kuka tare da ihun da ba dan girma da yadda ginin gidan ya kasance ba da babu abin da zai hana kowa da ke gidan ya ji wannan ihun nashi Allah sarki washe gari fitowar shi kenan zai tafi masallaci ya haɗu da mama ta fito ita ma risnawa ya ce, ina kwana mama am a sanye ta amsa mishi alhamdulillah don kuwa ba ta yi baccin ba saboda tunanin Danejo da abin da ta aikata har zai wuce sai kuma ya dawo ya ce mama am yarinyar nan ba za ta zo ba cike da damuwa ta ce to ba kai ka ce a kyale ta za ka kira ta ba a ciyar zuciya ya sauke a sanye ya fice a gidan zuwa masallaci har gari ya yi haske bai dawo ba amma ko da ya shigo ya samu mama zaune a falo tare da Najib har zai wuce ɗakinsa mama ta ce zo LD dawaye ya zauna a ladabci ya ce gani mama am kallon shi ta yi kamar za ta yi kuka ta ce LD ka je don Allah gidan nan ka ɗauko min yarinyata, ta LD ina tsoron mutanen nan ni na san ba inganta bane tunda ba ta da wani haɗi da su in dai mahaifinka na gidan nan zai iya kokarin faɗa, sai kuma ta sa hannu ta toshe bakinta tana zazzare idanu da mamaki Khalid ce mama am zai yi me da sauri ta girgiza kai ta tashi tsaye ta ce ba komai ba ba abin da na faɗa da hanzari ta na ɗakinta ko juyowa ba ta yi ba kallon juna suka yi shi da najib ya ce masa kamar mama za ta faɗi wani abu ko girgiza kai najib yayi ya ce gaskiyar mama tana tsoron kar abban mu ya ji wani abu ne kankace kankance idanu yayi ya ce wani abu kamar me girgiza masa kai yayi bai ce komai ba tsawon minti biyu sannan ya ce kamar fyaɗe da karfi ya zabura ya tashi tsaye yana dafa kirji ya ce fyaɗe abun daga masa kai yayi alamar e da sauri ya juya ya nufi ɗakinsa yana shiga wayarsa ya ɗauka ya sake kiranta tana zaune lokacin mai aiki ta shigo ta kawo mata abin kari kasancewar suna sammakon karyawa a gidan kallon wayar ta yi sai kuma ta kalli mai aikin ta ce nagode girgiza mata kai ta yi ta ce akwai wani abu da kike da bukata girgiza mata kai kawai ta yi ta ce komai ba har ta fice Ɗaukar wayar ta ta yi ta daga kiran da hanzari ta ji ya ce jo kina lafiya ta ba baki ta yi sannan ta ce mm, lafiya ciki da damuwa ya ce don Allah jo ki dawo gida ba da izini na kike zaune a gidan nan ba haka zalika kuma ba da san raina bane ba a sanye tana kallon kwanukan abinci ta ce zan dawo bande amma ka mini alkawari daya za ku zauna da mahaifinku sannan cikin ɗaga murya ya ce wai ke meye matsalar ki da abin da ke tsakaninmu ne kin san me ya aikata mana tun da kike a rayuwa kin taɓa yi wa mama addu'ar Allah ya saka mata wanda ya cutar da ita to ni kullum sai na mata wannan addu'ar saboda mahaifiyata ce kuma ki ji da kyau ni ba ni da wani uba a duniyar nan wanda nake da shi kuma ya rasu sama da shekaru talatin ita ma cikin ɗaga murya ta ce khalid sai kuma ta dafa gaban goshin da a sanye ta ce ka yi haƙuri Jin majina yayye ce za ki dawo ne kwaɓe fuska ta yi kamar za ta yi kuka ta ce hamma ko me mahaifinku ya aikata wa mama ina ganin tsakaninsu ne wannan me na ku 'ya'ya na shiga abin da ya shafe su ubangiji da ya halicce ka sannan ya sa suka zama iyayenku ya wajabta yi musu biyayya na ku, amma ba bin bayan ɗaya saboda ya cutar da ɗayansa ba tsakaninsu ne hamma kuma tsakaninsu ne da ubangijinsu hakan da kuke fushin ubangiji yake ja muku na san ban fi ka ilimi ba amma kuma zan tuna maka kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da bin iyayenmu dukkaninsu ya zo mana a tarihi na wasu sahabban sun raye da iyayensu suna matsayin kafirai amma a haka bai taɓa horarsu da musguna musu ba a littafi mafi tsarki a littafi mai tsarki ma ce mana ake mu bi iyayenmu ba a faɗa mana kar mu bi su ba saboda sun kasance mashirƙai, bare ku da mahaifinku ba ku san tsakaninsa da mahaliccinsa ba a tausashe ta sake faɗin bandi ko da mahaifinku ya kasance yana aikata kafircin da ya fi na fir'auna ba a ka masa biyayya wajen bin abin da yake kai ba amma ya zama wajibi ka tausasa harshen kama a gare shi kuskure ɗaya hakan kuma zai iya ja muku tsinuwar ubangiji to bare ku da bare ku da fushi fa kuke yi da shi gaba kuke masa ta yadda ba abin da zai same sa da zai iya saka ku kukula shi haba haba bandi ka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Mudallaf ya rene shi ne fa har ya girma kuma ya fi kowa sanin baya addinin gaskiya kuma har ya mutu baya bin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma daidai da rana ɗaya bai taɓa kyamarsa ba bai taɓa aibanta addininsa a gabansa ba daga ƙarshe har sanda numfashinsa na ƙarshe ke barin gangar jikinsa yana masa fatan shirya ne da shigowa addinin shi amma a haka fa ba haifuwarsa ya yi ba amma ya kyautata mu'amalarsa da shi to ko a ina kuka samu addinin da ya koya muku watsi da barin al'amarin duk wani wanda kuke ganin ba akidar ku ɗaya ba wallahi dai ba addinin islama ba don kuwa addininmu ya koya mana yadda za mu zauna da kyautatawa hatta ga ba ma guje bare kuma musulmi mai aikata ba daidai ba fashewa ta yi da sanyayyar kuka tana faɗin ta ya zan iya rayuwa da kai a haka bayan ko gaishe da mahaifinka ba ka yi ta ya zan zo mu rayu tare har mu samu haifuwa bayan kai kana ganin mahaifinka baya kan daidai me yasa ka zauna bayan kai kana ganin mahaifinka baya kan daidai me yasa haka me yasa baka zauna ka rinka nuna masa abin da yake ba kyau ba shin dama hantara da kyara tana gyara wanda ake so ya gyara ne ko shirin da kuka masa sannan kuna raba hanya da duk wani dan ahalin nashi shine zai sa su gyara kuskuren su kai ma ba akan daidai kake ba kuma wallahi a dalilin mahaifinku za ku iya tsayawa a gaban ubangiji na tsawon shekarun da suka ninka wanda kuka yi a duniya kuna amsa tambayar dalilin da yasa kuka share shi shasheka ta rinka yi bata sake cewa komai ba na wani lokaci kafin ta ja jina da ce iya haifuwar ku da yayi kawai ya cancanci ku gode masa ya ciyar da kai da kula da kai na tsawon shekaru goma sha ɗaya wannan hakkin na haifuwa da ya muku shi ya faranta muku shi ya farlanta muku ku kula da shi sannan ku masa biyayya in har ba a sabon Allah ba ne girgiza kai da ya ce na faɗa gaskiyar da dama ba zan iya faɗa maka ita a gaban idanunka bane saboda ina tsoron kamare ni na san Allah ma ba zai tambaye ni akan wannan nauyin ba zan iya dawowa idan ka ce na dawo amma ka sani ban maka alkawarin yi maka ladabi da biyayya ba don haka komai ba don komai ba sai don na san Allah zai iya jarabtar ka da ni saboda kai ma baka ma na gaba da kai ba sannan ba zan lamunci ka ce zaka dagar min zaka dakar min yara a san da Allah ya bamu ba don sun ki yin yadda kake so domin kai ma ba ka yi wa mahaifinka biyayya ba ka yi hakuri idan kalamai na sun yi tsauri amma magana ta gaskiya da na samu ciki da na samu ciki da kai a wannan halin da kuke na nuna wa mahaifinku halin da ko in kula a gaskiya gara na tabbata ban samu haifuwa ba dan na san komai na duniya yi mini in maka ne duk abin da kai kuma shi ake maka kara sassauta murya ta yi kamar tana raɗa. ta ce tabbas mama uwa ce da kowa zai alfaharin samun kamar ta kuma uwa tana mai gurbin iyaye maza ɗari amma ka sani da uba ake ado duk kuma wanda ya yi sa'ar yin daƙiƙa ɗaya da mahaifin shi ko da ba ta hanyar aure aka same sa ba farin cikinsa yakan zama na musamman saboda zai iya nuna uban da ya haife shi daga ƙarshe duk shaidancin mahaifinku ya yarda ya same ku ta hanyar aure kenan da ba ta hanyar aure ya same ku ba kashe shi za ku yi sai kuma ta yi murmushi ta ce ko da yake ma ai ya jima da mutuwa tun san da ya dawo ya kuma bayyana kanshi a gare ku ya tabbatar da yana son kusanta kanshi ga iyalin shi da ya guje mawa na tabbata baya neman ku ne saboda ya san a cikin kai ko najib wani zai iya saka hannu ya doke shi ko karya ne hasashe na idan ka gan shi baka jin kamar ka doke shi ɗeb ya yanke kiran da ya yi mata tare da dafa kansa da hannu biyu-biyu. Allah sarki wannan kenan to to to to to to to to to to ni ma barin da karatun da nake muku duka duka anan zan dagata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kasance kuma mu haɗu a ci gaba da labarin yanzu dai ba za mu dakata ba har labari ya kare kuma wuta lafiya